um, assalamu alaikum sunana nuhu abdullahi fata na ga wannan gwamnatin muhammadu buhari shine kamar yadda mutane suka nuna mar soyayya to shi ma nuna mutane soyayya kurakuran da aka samu a gwamnatin da ta gabata ya zamto an gyara su an san dan adam akwai kurakurai kuma ina fata insha Allah wannan karan za a samu canjin da ba a taba tunanin Najeriya za ta samu ba insha Allah